وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم قولا أولا أن يؤلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رفع الفعل المضارع zauna rafu fi'il mudari yanda ake rufa ga fi'il mudari na al'amsila misalai tafirul hamama yawa tafirul hamama wato tantabara ko kurciya tana tashi na kaga tafiru fi'il mudari marfu'un bidamma a gane bi khulu li khulu min an-nawasib wal jawazib فعل المضارع مرفوع بالضمة لخلوه من النواسب والجوازب وفعل المضارع أمي رفع نيد الضمة سوى دوبين تنشي daga kayan rufa da kuma kayan ne jazma babu kayan rufa babu kayan jazma menene kayan rufa amin nan likulu wa jiminan da babu kayan nasba da kuma kayan jazma sai kayan jazma Allah izar kai su da kayan ne? Nasba. Sannan kuma da kayan jinsu su ne lam wa la'an nahiya da kuma in da lam da la'an nahiya da in a shafiya. Kunani? Iya zama to babu kayan nasba, babu kayan rufa sai mu dari ya samu rufa. Na su tambaye kan me yake sanya mu dari ya samu rufa. Sai ce wo dinkan shi daga kayan nasba da kayan jazma shi ke na gaba da amsa a gane a tafiyar alhamama jazan fil mudari so afwan na'am jazan jazan fil mudari al-amsila lam yahfaz muhammad jazma na fil mudari mudari lam yahfaz muhammad darasa muhammadu bai kiyaye darasin shi ba muhammadu bai kiyaye darasin shi ba lamba harfu nafiyin wa jazmin wa kalbin harfu nafiyin wa jazmin wa kalbin an kira shi harfu nafiyin don yana korewa lam an kira shi harfu jazmin don yana kawo jazma ga fi'il mudari an kira shi harfu kalbi ba wai harfin zuciya ba kalb juyawa saboda yana juyar da ainihin mudari ya koma mafi ga ma'ana ba ga lafazi ba yana juyar da mudari ma'anan shi koma ma'anan mafi amma lafazin shi lafazin mudari an gane wannan ko ya sai fi'il mudari majzum bilan bai haddace ba in kana so ka gane fa'il sai ka ce wane ne bai haddace ba in an kore kenan in kuma an ce ya haddace sai ka ce wane ne ya haddace wanda ya haddace shi ne fa'i, in korewa ne wane ne bai haddace ba a nan wane ne bai haddace ba muhammad to muhammad shi ne fa'ilun marufin da dama a zahira al'akhir mene ne ba a haddace ba darasa mafulun bihi mansubun bil fatara a zahira al'akhir ko mudaf ko mudaf ilai an gano wani ku lam yankafi nuzulul madar yankafi saukan ruwa da yanke ba saukan ruwa da yanke ba lam harfu nafiyin wa jazmin wa qalbi yanqati fil mudari majzum bi lam yanke bai da yanke ba sauka nuzul ne fa'ilun marfu'un bi damma az-zahira ala akhirih wa mudaf al-matar mudaf ilayh lam yakun ahadun ala al-lis babu wanda ya damci ɓarawo. babu wani ɗaya da ya damci ɓarawo. an fashi lam harfu nafiyin وجزم وقلع يقبل فعل مداري مجزوم بالام ونين بدمقابة أحد شير فائل مرفوم بضمة الظاهرة على آخره على حرف الجار أجل اسم مجرور بألا وعلام الجر بالكسرة الظاهرة على آخره لا تأكل وأنت شبعان كنك ka ci هذه alhali لا حرف نهي وجزمي تأكل wa مداري مجزوم بلا mudari majzumun bila an nahiya anta wa fa'iluhu damirun mutasiruhu anta kada ka ce waye gare ki anta wannan wawu ana kira shi wawul hal alhali alhali ta koshi wannan wawu wawul hal anta damirun munfasil مبني على الفتحة في محل رفع مبتدا شبعان خبر مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره كذا وزن الشيء في محل نزل حال من الفائز والجملة الفئلية في محل نزل حال من الفائز إيه، حال من العال من أنت وأنت شبعان كرك تأذين كي إلنا أن علي هبوش نعم لا تكثر من الدين كرك يوي تدارية لا أرق نعي وجزم تكثر فيل مداري مجزوم بلا أن نعي كرك يوي تا وانين كرك يوي تا أنت وفائله ضمير مفرد تقديره أنت من حرف الجر الضيف اسم مجرور بمين وعلامة الجر دي الكسرة الظاهرة على آخره لا تسرع السير kada ka yi sauri cikin tafiya la harfu nahyin wa jazmin tusri sai al mudari majzum bila an kada ka yi sauri wane ne kada ya sauri anta wa fa'iluhu damirun mutajdiruhu anta fi jar الدمير المتصل القواعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القواعد قائد قائدة الدمير المتصل هو الذي لا ينطق به وحده شي دمير متصل shine wanda ba a furci da shi shi ويتصل دائما بكلمة أخرى ينا kalimatin fitir da wata kalma daban shi baya zaman kanshi yadda dole sai ya sami da wata kalma kamar sami'a a ce sami'tu wannan tawo dubu zahaba a ce zahabna wannan nadin dalil ne mutabir tunda ba zai yiwu ya zauna ya ci gashin kanshi ba shi baya cin gashin kanshi da kudda ya rabe ma wani الدمائر المتصلة بالأفعال هي خاصة بالرب دميري da suke saduwa da fi'ili hmm. wanda sun ce banta da a kan zo دائما كذا كوي أي ذكر مظروف عليه نعم هي التاء والالف والالف هي تاء تاء المتحركه كما سمعت yana matsayin mai wannan tawul din sami'tu sami'ta sami'ti sami'tu ma sami'tu ga dai yana matsayin fa'il ne ko yawa sannan kuma da alif isnayn da alif isnayn zahaba yana matsayin mai fa'il kataba jalasa wawul jama'a wawul jama'a safaru katabu shi ma wannan wawu na matsayin mai fa'il wa nunun niswa da nunun niswa zahabna ila albayt an niswa zahabna ila albayt kaga wannan nunun niswa da mirin mutasil ko mabniyun ala alfati fi mahalli rafi fa'il wa ya'ul mukhadaba da ya'ul mukhadaba anti tasmi'in hmm. anti takra'in alquran kaga wannan فعل مضارع مرفوع على وزن رفعه سكوت النون لأنه من أفعال الخمسة وياء المخاطبة به ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل تقوى إن قبائل سنة في محل رفع ياء المتكلم وكاف المخاطبة ياء المتكلم ده هما كاف كاف نا مخاطب كاف نا مخاطب كمان ainihin wannan yanzu na shi a ce a ɗaka a ɗaka mu'allimuka kitaban ko yawa shi ne kafin na muhaɗar da haɗin ga'i da kuma haɗin na ga'i kamar yuhibbuhu yuhibbuhu abuhu idan ta salat bil af'al idan suka sadu da fi'ili fi mahalli nasri sai kasance fi mahalli nasri misali nan a ɗaka muka ci malamin malaminka ya baka littafi wai baka littafi malami ya zama fa'il ko fa'il ko huwa mudaf wa kafin mudaf ilayhi idan shi ainihin kafin na mukaddar ya sadu da suna yana matsayin mai eh mu'allimuka wani kafin ya zama da za mu ilayhi haduwan haduwan damirin ga'ib ko damirin mukaddar da suna yana mayar da wannan wannan dalili ya za mudaf ilayhi mu'allimuka ka faɗi nan za ku ilimi an gane mu to an ba wa malamin ka ya baka littafi wa aka ba a baka wa aka ba littafin ka to wannan kai din shi kai da aka baka zan ne zan ne ne yana zama mu za su ilimi ya tsari da ni ya tsari da fi ba ko da kolin ne a tsaka manin da zai a tsari mu'allim malami malaminka malaminka ya baka littafi kaga mu'allimu fa'ilun barkun bi don ba huwa guda wannan guda ku ire wannan kafuci kai aka ba malamin wa aka ba an kai kai din shine dalilin mutasil mubni ala al-fathi fi mahalli nazli maqulin bi ne aka baka kitaba wani maqul awwal da ka kitaba maqul thani eh na'am wa idan tasalat bil asma' kaga nan yi yuhibbuhu abu kaga hasan yuhibbuhu abu yuhibbuhu din nan yana san shi waye ne san shi abu abu ya zama fa'i wa kaga fa'il wa ne guda wannan abun guda ku kaga abu suna ne ya sabi da damirin mutasif shi ne da abu din nan to dama shi damir ya sabi da suna yana zama za ku ko din nan mu za ku ilai amma kuma ba, wa ke so ko wannan ko ya zama maqulun biyu kun ga ya sami da fiye a nan sai ya zama maqulun bihi buhu, maqulun biyu. kun gane aha haka nan a fada na ishe haduna kokarin hmm. mu ya ne ya fa'idantar da mu zai fa'idantar da mu ishe ijtihadu shine ne fa'ida wa mu mudaf na ku gire saboda na ɗin ya sami da suna amma wa aka kafarar na shi ne matsayin dalilin mutasir rubin a sukun fi mahal na sabba kulin kuma yana bin in hmm. ya sadu da suna mu zafi ne ya sadu da fi'ili makulin bi eh wa idan ta salat bil asma ko ya sadu da suna a rufin zar ko ya sadu da hurufin jar kana fi mahallin jar sai ya zama to fi mahallin jar ya sadu da suna fi mahallin jar mu zafi ilayhi in ya sadu da kuma huruf ila kamar ilaika kaga wannan kafin wannan kafin ya zama to dalilun mutasil mabni alal fatha alal fi mahall jar ido majrur bi ila eh kaga shi fi mahall jar ne ilaika A minni kuma minni din nan fi mahall jar ko ba ba bihi lana daga sunan na'am الدمير na. يكون مرة في محل رفع مرة شي دمير نعم وانا لوكا شي انا زما في محل رفع ومرة في محل نصب وانا شي في محل نزل مرة في محل شي في محل جريايا yanzu a ke zuwa fi mahallin rafi ya zama na adala alal fa'i ya ake gane shi yana samun ba fi'il ma yana samun sukun tare da shi kataba katabna me na din na addala ala tsari mafi ala su kofi ma halin rafi fa'i waye rubuta na din sharibna alma albaris sharibna mun tasu wa kasha mu kaga sharib ku ya zamu inda zai ma ji ya sabu da na addala ala tsari da ku su ne ya nuna na na madayin fi ma halin rafi ne amma in yana so ya zama fi ma halin nasiba kamar nace zarabna mijinan ضربنا eh? mun yi duka darabna waladan mun daki wani yaro kama darabana waladun darabana waladun wani yaro ne ya mu shi wannan daraba din ba zai samu sukun ba sun da na ya zama kulun ba zai samu sukun a gari a menene wani zan kawo misali wani makoyin su nan kulmi zurna zara na zurna mun yi ziyara su aka yi ziyara mu zara na al-mu'allif a gane ba a ziyarta ba ita ce an ziyarta ka fasar wani abu daban kuma ka kan kage shan kabar ko ya za amfani karatun nahu ba shine ka gyara fasara ka fa ka ce an ziyarta ka lalata karatun gaba daya zara na me ma'anar zara na ya ziyarce mu zarana zurna mu kai ziyara zarabna mun yi duka zarabana ya buge mu ba a buge mu ba ma'alum kana cewa an kara da karatu ka koma ba bari ne bugu wani sabon karatu da kuma daban kuna nuna ko shi za karatun hau yana da gaya muhimmanci saboda gyara harshe da kuma gyara fassara in baka san shi ba za ka yi ta kurakurai wasu al'amura ka fassara su ba daidai ka ɗauka daidai kai misali shi ne in kuma ya zo tare da zamiri zai tabbata ne shi lana lahu laka in tare da suna ne zai zama kasara lillahi wani rasuli wani mu'minina shi kana zai samu da suna ne inda dalili ne kuma laha lana lahu laka ya san fata a gani hmm. na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am الرحيم أكل الحسان حفنة شعيرة دوكي يا شي تافي غدا نلي نشعير دوكي يا شي تافي غدا نشعير أو حفنة شعير هذا أكل الإنسان أكل في da ومن على الفتن الإنسان فائل مرفوع بضمة حفنة مفعول به منصوب بالفترة دوكي يا ya ci غدا نلي na ne tambayar da mutum zai yana so ya san sanyi na ne saboda a bambance mai doki guda na ne sha'ir sha'iran kaga wannan wannan shi ne mafulun bi masu huwa mumayyiz sha'iran shine tamyiz eh ko kuma a akala lisan hafanata sha'irin sai zama shi ne mafulun bi masu mu mudaf sha'irin mudaf a akala lisan hafanatan min sha'ir tuki ya ci tafi guda na sha'ir hafanata mafulun bi masu min harfin jar sha'ir sun majrurun bi لكن هذا الشيء هو شبه الجملة من شيء إن في محل نفسي سبيل شربت كوبا معا لا شاقو في إعلاني إيه نروى شربت في الوفاء الكوبا مقولة به منصوب وهو مميز كنت قلنا لي معا هذا تمييز أو كوبا ماء كوبا ماء مقولة به منصوب وهو مضاف ماء مضاف إليه أو كوبا ماء ماء كوبا مقولة به منصوب من حرف الجر اسم مجرور بمثل وجوه جملة في محل لازم التمييز نعم. اشتريت قدحا إنسانا ما شاء أن يقول يا بدا نبي ريدي اشتريت في رفاع قدحا مفعول به منصوب وهو مميز الزمة تمييز أو قدحا سمسم قدحا مفعول به منصوب وهو مضاف سمسم مضاف إليه أو قدحا من سمسم إيه، قدحا مفعول به منصوب من حرف الجر سمسم اسم مجرور به وشبه جملة في محل لازم تمييز na'am to sai ne kitabu tauhid kitabu tauhid بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في مسائل أشتو أنا قرأتوا أقول مسألولي تفسير آية براءة na farko akwai fassarar ayan nan na bara'a laƙar ja a kuma solo mai an da shi. ko an yi fassarar shi hakika wani manzo ya zo daga kawukan azizun alaihi ma alaitu duk abin da ke wahal da ku damun shi yake duk wani abin da zai ba ku wahala baya so an gane mu ɗan gatan manzo ne sallallahu alaihi wa sallam mun gane manzo Allah duk abin da yake mushakka a gare mu za a samu sauki sai za ka samu al ta tajlibu taysir ya ce bu'istu bin hannafiya a sabr an aiko ni da addinin gaskiya mai saukin bi kuma yana yawan ce masa habai za su yi da'awa yassiru wa la Asiru wa bashiru wa la tunfiru ku sauwake wa mutane kada ku takura musu da yawa sannan ku zamanto to masu albishir masu gayyatar mutane su shigo musulunci kada ku kore su na'am na'am asaniya na biyu ib'aduhu ummatahu an hada al-hima gayat al-bu'd wato nisantarwa annabi ga al'ummarsa daga wannan shinge din gayar nisantarwa annabi yana kokarin nisantar da al'ummarsa daga wannan shinge gayar nisantarwa an gane ku abin da zai kai al'ummarsa zuwa ga shirka annabi ya sanya shinge ya kangi saboda kar al'umma su fada ciki an gane wannan ku a salisa na uku yusiru shirki alaina ambatan yin manzo sallallahu alaihi wa sallam akan mu manzo sallallahu alaihi yana kwaɗayi ya ga cewa mun yi imani kwata kwata baya san ɗaya daga cikin al'umma sai shiga wuta an gane da kuma tausayinsa da rahaman sa. annabi yana da gayar tausayi gare mu kuma yana da gayar rahama an gane ku azizul alaihi ma alaikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi ne mai rahama ga mu'minai eh نعم الرابعة نقول لا يروى عن زيارة القبر على وجه مخصوص وتحنسى منذ صلى الله عليه وسلم حنسى daga ziyartar kabarinsa akan fuska ke bantacce ya fuska ke bantacce yake ya zama to kamar yadda asalin ziyarar kabarin annabi ya halatta hmm. ana ziyartar kabarin annabi in mutum ya je aikin hajji ya kai ziyara madina asali ya je ziyara ne madina masallacin annabi sai ziyartar kabari ya biyo baya a gani idan mutum ya zama to shi ne asalin ziyartar kabarin shi ne aka hana manzo sallallahu alaihi ya hana a niki gari zuwa ga ziyarar wani waje na musamman in ba wuraren nan guda uku ba masallacin harami masallacin baitul maqdis a masallacin harami masallacin madina da na baitul maqdis wa'annan guda uku su ne masallatai wanda aka halatta mutum ya nufi gari amma an ba nan wurare guda uku ba ba zan iya nikan gari musamman duk shekara ce za a nufi bare da rashin wani gobe ko in gari in ce zan je senegal zan je kaula in kai ziyara zuwa da shehu ibrahim ko misalin in ce zan nufi gari in kai ziyara masalla abin da kabarin zo sallah alaihi amma na na je aikin hajji sai na je madina da na je madina na je na kai ziyara ga masallaci na je na yi ibada a wajen sai kuma in amfani da wannan dama in kai ziyara zuwa kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam wato ziyara kabarin annabi ya zama to taba'an lafi ilalar ko gano wannan ko yawa amma a ware shi musamman bai halatta ba sannan kuma ziyarta kabarin annabi kan wani fuska ke bantacce ya zama to mutum na ganin in zai ibada Allah zai fi amsar ibadar shi in yayi a kabarin manzo in zai yi nafila in yi nafila a gida ya yi, amma ya je kabarin manzo an fi nan kare lada to wannan yana bude kofa zuwa ga shirka kuma ji wani kamar wancan hadisin Ali bin Hussein Bakar da sun da ya wuce ko wani mutum yana zuwa yin ziyara sai ya zo ya shi ya yi kabarin annabi kullum sai ya shiga wani rami wani wata kafa a cikin kabarin annabi ya je ya yi ibada shine Ali bin Hussein sai ya ganshi da ya shi ya gane shi da kyale shi ba sai ya mishi inkari nan take ko daga cikin inkarin da ya maza da ya ga yana shiga sai ya kira shi ya ce ala uhadisu kuma hadisan samitu wani abi an jaddi ya ce shin ba ku so in ba ku wani labari da na ji shi daga babana waye baban shi shi aliyu ne waye baban shi usaini kuma an zo sallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waye kaga manzan Allah shine ne kakan shi Ah, shi ne kakan kaka hmm. annabi ah, shi kai aliyu ya ji daga baban shi ne husaini husaini ya ji daga kakan shi ne aliyu bin abi shi kuma aliyu bin abi ya ji daga manzon sallallahu alaihi cewa la ta tafi du kabari ida kada ku riki kabari na ya zama tudi wanda za ku ringa ziyartar shi shekara shekara wata wata ya zama to kuna likan gari kuna zuwa haramun ne wala kun qubura sannan kada ku rigi gidajen ku ya zama to kamar kaburbura wanda ba a yin nakin jiri a ciki ba a yin wani karatun qur'ani ko wani abu wa sallu alayya ku yi salati a gare ni in kana so ka yi salati ga annabi ne ba sai ka je kabarin shi ba fa inna taslimakum ni haythu ku. domin lalle sallamanku da salatin kuma yana kaiwa gare ni inda kuke mutum yanzu zaman da muke a nan mutum ya ma annabi sallama ko mai salati yana kai wajen annabi sai ya zai wajen annabi Allah ya ware wasu mala'iku aikin su kenan an gane wannan ko wahu fil muhtar so haka annabi ya nisantar da al'ummarsa daga wannan shi zai gayan nisantarwa domin gudun kada su fada shirka hmm. ma an na ziyaratahu min afdal al'amal duk da cewa ziyartar annabi yana daga cikin fiyayyen ayyuka amma sai aka ci tsoron fadawa cikin shirka eh الخامسة مبيا نهي عن الإحسان من الزيارة هنسى عن المنظور صلى الله عليه وسلم daga yawaita ziyara annabi ya hana a yawaita ziyara la'anar nahu ne zawara an Allah ya tsire mata masu yawan ziyartar kaburbura sun yi guluwi da yawaitawa Na hana sadika na shida asuhu alal kwaɗaitarwarsa ga yin nafila a gida ina da wajen jilala nan wajen wala ta tafi zo wuta ko kabura kada ku rigi ɗakunan ko gidajen ku kuma to kaburbura ba a rayar da shi da karatun qur'ani ba a rayar da shi da tahajjud ba a rayar da shi da nafil fili sauran gaba daya gida ya zama tace eh na'am zai zama to matattara na shekaru da iskokai fa iyaz billah na'am as na bakwai annahu mutaqarribun indahum annahu la yusalla fil maqbara lalle abu ne tabbatacce a wajen magabatan musalaf sahabbai cewa lalle ba a sallah makabarta abu ne wanda ya riga ya tabbata cikin zukatan sun san shi mu ne yanzu muke cikin shakka saboda bid'a ya zo ya mana kafifi an gane shigowar sufaye da shigowar shi'a ya sanya mutane sun manta da wannan ka'ida cewa ba a sallah a makabarta an gane su sufaye da shi a ibadar yana tarewa ne a ina makabarta an gane ku? eh samina na takwas na'am ta'alilu zalika bi anna salatar rajuli wa wa wato kawo dalilin wannan annabi ya kawo dalilin wannan cewa ba sai kun je can kuma masallaci a can kabarin shi ba ya kawo dalilin cewa sallan mutum wato salatu rijal ko salatu rajuli salatu cewa lallai salatin mutum da kuma sallaman mutum ya bulugu salatin mutum ga annabi da sallaman shi ga annabi yana kaiwa ga annabin ko da mutum yana nesa da manzo sallallahu alaihi wasallam wala hajata ila ma yatawahhamu man arada al-qurb babu bukata zuwa ga abin da yake man arada al-qurb yatawahhamu abin da mai son kusanci yake tunani babu bukata zuwa ga abin da mai son kusanci da annabi yake tunani mai son kusanci da shi yana tunanin in yana kusa da shi annabi zai fushi to ba bukatar wannan duk inda kake kai salati kaman kayi ne kusa da shi ba ka bukata a ce sai ka kusanci manzo sallallahu alaihi wasallam za ka yi salati ka ya ci eh nam attasi'a na tara kaunu sallallahu alaihi wasallam bil barzakh kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin barzahu a cikin kabari na'am tuqradu a'malu ummati wato ana bijiro da ayyukan al'ummarsa game da salatoci da sallama duk ana nuna masa an gani in kayi salati wani zai kama maki yaya abin zai yiwu kada ka manta dan uwa wato rayuwa na kabari da rayuwa na duniya ba a kiyasu kada mutum ya gato to inda ne yanzu aka ce yanzu wanda muke majalisin nan sai wani ya aiko da gaisuwa zuwa gare ni sai na amsa sai wani ya ƙara aikowa sai wani ya ƙara karfin ba zai yi ba zai zama to mun tare kenan kawai wajen amsa gaisuwa to shin shi ma manzan Allah haka yake la rayuwar kabari ya bambanta ba za ka iya kiyasa shi daga duniya ba tun daga an ce Allah ya wadanta wasu mala'iku aikin su kawai su dauko salatin da kai wa annabi da kuma sallama da kai wa annabi za su kai mishi kai tsaye kuma sun kai na kowane annabi ya san wani ya mun salati kuma zai amsa wane ya mun sallama kuma annabi na ji shi ba ba a kiyasi na duniya din a duniya ne ba zai yi ba a gani shi wannan matsala yana da cikin matsala na gaibi a matsayin ka na ahlus sunna wanda yake da fahimta na magabata ya bi kauya zuwa ga abinda manzo Allah ya faɗa wa ma kana lil mu'min wa la mu'minati illa qad Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyar min amrihim na'am al-burda na'am

sai ba mai ba kwa hadisi ingantacce a kan haka ba ai wannan sallan gawa ne sallan gawa idan an binne mutum ba a mai sallah ba za a iya zuwa wajen a mai sallah ba matsala wannan na mu je bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahman da waqifuna ladayhi da hadisi ne kuma ne eh. masana yan shiya ba masana ba ne yan shiya masana ne yan kala kasuwa akwai masana ta wata kungiya akwai masana tun da dai masana ne wanda suke da mummunan akida ya za a yi sani ya yi tasiri inda mutum yana da ilimi amma kuma ya zama to ba shi da akida mai cewa aka ba zai tasiri ba wanda suke maganar ganin wata matakin su bai kai suke iya inkarin wannan abun ba da akwai na gaba da su daga cikin yan biri'a wanda ba su tabuwa a cikin abu. a sakkwato yanzu zaka ce za a taɓa magana shi wadan buriyo an taɓa rikici mai girma babu matsalar da malami zai ɗauko ya sha wahala a sakkwato kamar ya ɗauko matsalar shi ya ce zai gyare-gyare ma a kan abu akwai da yawa daga cikin malaman sunna wanda sun fara wannan suka fahimci sun yi gaggawa haƙura suka yi abin na buƙatar karantarwa lokaci mai tsawo kafin ka iya inkarin wani abu zama mutum lafiya ka taɓa koma mai a sokoto ka ka taɓa matsalar shehu na matan gane akwai wani malami da ya karatu a madina shahararre ne da ya fara zuwa irin wani abu ya taba da ya taba aka taso mai kamar za a cinye shi dan ya fahimci ba zaman lafiyar shi shi yanzu ba a taba wannan matsalar amma nan gaba ana karantarwa ana karantarwa aka samu ahlus sunna da yawa to zai kai matakin da cikin sauki za a inkarin wannan abu an gane su wayannan dai abin da suke iyawa ba sarki musulmi shawara kan ganin wata sun yi kokari Allah ya saka musu da alheri amma su ce wai maganar hubbaran nan su taba shi to sai nan gaban insha Allah za a taba nan eh hankali idan mai san suka tattabi shine na'am in sha daya waqifuna ladayhi inda haqqihi min nuqtatil ilmi aw min shakratihi wato su sauran annabawa wa waqifuna ladayhi masu tsayawa ne gaba gare shi inda haqqihi wajen inda wajen da ya musu iyaka na yanzu ɗigo na ilimi ko wasali na hikimomi na ɗigo na ilimi ko wasali na mai hikimomi sun suna tsayawa gaba gare shi Sun الذي تم معناه ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسل وهو الذي annabi shi ne wanda ma'anan shi ya cika ma'anar wuɗin shi da suran shi sun masa bawo bari'un na sannan sai bari'un na wato mahalicin halittu istafahu ya zaɓe shi ya zama habiban masoyi ah. da kuma ce sun matsafahu khalilan ah. dan shi annabi ya wuce habib khalil ne shi sun masannan bari'un nazali mai kago halitta istafahu ya zaɓe shi ya zama khalilan amma sun suka ce sun matsafahu habiban an gane wani ku? to nan me ake nufi da cewa ma'anan shi ya cika an ce shi ne wanda ma'anan shi ya cika da kuma suran shi menene ma'anawi in shi da ake nufi ya cika Eh? baɗin ɗabi'un shi na aƙidan shi imanin shi an gane ko zuhudin shi ta irin wayannan su da ainihin wanda ake nufi da ma'anawi ma'anawin annabi ya cika sannan gangan jikin shi ma cika ke sannan kuma mai ƙago halitta ya zaɓe shi ya zama habiban munazzahun an sharikin fi mahasin fa jawharul da fi ghayri mutasili ya tsarkaka daga abokin tarayya a wajen kyawunsa kyawun annabi annabi ya tsarkaka daga abokin tarayya kaga asalin kyau da ke tare da annabi zai rabuwa asalin kyau ko kuma jauhari na kyau jauhari kayan kwalliya ne jauhari kyau da ke tare da annabi baya rabuwa ba za ka iya raba cin annabi ka ba wani sai shi kadai ke cin shi amma me ya sanya aka ce to me ya sanya mata ba sa irin rawar jiki akan kamar da ake rawar jiki akan annabi yusuf yi salam annabi yusuf mata suna ta rawar jiki suna ta yanke hannayen amma shi ba a yi masa haka ba su shi ne suke cewa malamai ke cewa kyau kana biyu akwai kyau wanda yake haɗe da kwarjini akwai kyau wanda bai wuce haɗe da kwarjini wani kyau wanda yake haɗe da kwarjini kyakkyawa ne mutum amma ana jin nauyin shi da yawa ga shi kyakkyawa amma mata suna jin nauyin ji sosai ba za su cewa mana san ba wanda bai alar kurji sai su hana shi ma hutawa yana zuwa sai ga mata suna sallama da shi suna kuka zai yaro ne yi sallama su ba shi wasiƙa suna son shi za su iya fitowa fili ce suna son ba sa jin nauyi shi ne ba lallai ba ne wanda kaɗan kaga mata suna ga wani jiki kan mutum wai ka ce wai ya fi kowa kyau na wani bai da za su iya fitowa uku su ne wani kuma suna son shi sosai sai su mutu da soyayya wani mutuwa suke za su yi kaci zan yatsa yanzu ya zame da faruwa ne wata tara haka za ta kallo har Allah amma da za ka zo ka nema za ka yi ta tsalle tana murna kana zuwa ba za a ɓata lokaci ba za a miƙa ma wuya amma ba ba za su iya zuwa ta gare ka ba su kila za gane wannan to shi ne bayanin da malamai suka faɗa a kai bambanci kanin wai kyawun annabi yusuf da na annabi mu zama zuwa da alaihi wasallam Allahu a'lam eh wannan bayani ne wa waqifuna ladayhi inda haddihi wato suna tsayawa gaba gare shi inda yi musu iyaka ilimi na ainihin dugo na ilimi ko na wasali na hikimomi Shi ne wanda ma'anan shi ta cika da kuma suransa sannan zai sai unna sami mai kago halitta ya zabe shi a matsayin masoyi an shari'a wato abin tsarkakewa ne daga abokin tarayya a wajen kyawunsa kaga jauhari na kyau fiki na manzan Allah ba mai rabuwa bane shi kadai kirkayen shi نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بالليل نفس السوء أكبر هذه يعني. يعني. لله هذا الذوق ظهري قبح الجرائم نعم وإني ما زلت إله البرايا أنت أرحم راهمي وأعظم مسؤول وأكرم من أعطى وإني أكبر لائم للذي ما في كلمة من لنفس ga raina wanda yake mai mummunan aiki na lihimlaniha ha kubu ne. saboda cicibanta ga miyagun laifuka a baya hmm. ita raina saboda cicibanta ga miyagun laifuka a bayanta na ni ma zulfa aidan ne. A wani irin ara ne wani. ita raina saboda cicibanta ga mummunan laifuka fi zahar wani iri wani irin isti'ara ita rai na saboda cikibanta ga mummunan abin nan waye mai ba, mutum ko kaga ya kamata rai da wa mutum kaga isti'ara kenan makaniya A gani aha wa inni ma ziltu bi zalimin lalim wa ma ziltu ay zalimin laha aidan ko lalle ni ban gushe ba ina zaluntar na kuma ilahal baraya ya ubangijin talikai ya abun bautawa na talikai kai ne mafi rahama masu rahama wa azam mas'ul kai ne mafi girman abun abun roƙo wa akram man a'da kai ne mafi girman mai bayarwa kuma mafi karamcin masu bayarwa wa inni akbaru la'im lalle ni ni ni ne mafi girman ni ne mafi girman zargi na ne nafsi su eh garai na wanda yake mai mummuna aiki na'am lihimlani ha kuma a jira'i saboda ta gambiya miyagun laifuka zahari ga bayanta wani ma zuntu aidan wani ma zuntu bi zalimin laha aidan kuma ni ban gushe ba ina mai zalunta ta kuma ilahar baraya ya abun bautar talikai ta arkamun rahim kai ne mafi rahama masu rahama kai ne mafi girma abin tambaya kai ne mafi karamcin masu bayarwa na'am مصدر يا هيك فيه الاشكال ولستهلالها ايه وانا مصدر يقول اي اضافه يعمل عمل فيه قبح شنو مفعول فيه نعم لم تراني بسم الله الرحمن الرحيم لا نعم. تميت بطنه في وسط يا نزيف كشعه في كبد قلبي مرتجي يا منورا وجهه في اي قصدي مكتشف يا رشيق القلب ترقى وسط قلبي فلسكين سير هواه وفريق وقلبي شاجر الأشجار دار يا خميسا بطنه يا وانديك اللي مدن قريب تشكين سا يوسن cikin المستقيم تشكين شي مدن قريبي mai kiman yaban mutum da makan farin ciki alama kyau tumbi muni ne kaga mutum na da tumbi to ya dan samu wani sifa na muni to a ce cikin mutum ya shige to alama ne cewa yana da lafiya sosai kuma alama ne cewa kuma baya cin abinci da yawa an gane so da haka ya mai madankwarin cikinsa wanda yake fi wasu da kalbi cikin kyakkyawan halitta mutafin cikakke ya haɗu makashawo ya mai santsin kwikinsa kwikinsa santsin ba kaushi kuma muntakimun fi kamar kalbi mai yin azaba a cikin tsakiyar zuciya na yana mun azaba a tsakiyar zuciya bai zai ke mun azaba yawan tunanin shi hmm. yawan tunanin shi amma kuma ban gaji ba ma da shi ba to wannan yawan tunanin yana mun azaba a cikin tsakiya kabas tsakiyar hmm. zuciya na ya muniran wajen ya mai hasken fuskar shi wanda yake ya buya a cikin hmm. nadin nan na manufata ya buya a cikin nadin na manufata duk tunani na gaba daya annabi na cikin sa ya ɓoye a cikin zuciyata ya rashi kalkar ya mai madaidaicin tsayuwa ka wasta kaddi hakika kalan kwasar da tsayuwa na sassake so da ka ka daidaita wato yana magana zuciyar shi ya daidaita ya kai mai madaidaicin tsayuwa hakika kalan kwasar da tsayuwa na ka daidaita ya kai zuciya ya kai tsayuwa na ya kai tsayuwa na daidaita a gare ba wai annabi ya daidaita tsayuwan nasa ya daidaita kuma ne annabi shine rashidan qalbi mai madaidaicin tsayuwa hakika ka lankwasa daga kaus. kuri da baka inda za ka yi to kawarsa ka bakantar da shi ka mai da shi baka wajen lankwashewa fassakin zuwa ka ya kai abin nan ka ta. wa furikin hawa wato ka kwarara cikin soyayya ka kwarara cikin son manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ka samu faraga ka samu dama na kan manzo sallallahu alaihi wasallam fa qalbi ga zuciya na yayi kuluwi fa qalbi al ashgar zuciya na mai yawan shagulgula ga ya wuce gona da iri ga ya halaka ya kan yi sambaton ya kai mai madankorin cikin sa na'am mustatun fi husnul qalbi wanda yake fi husnul qalbi cikin kyakkyawan halitta mustatun cikakke na'am ya man kashaw ya mai santsin kuibinsa na'am muntakimin mai yin azaba fi kabri kalbi a cikin tsakiyar zuciya na na'am ya muniran waja'u ya mai hasken fuskar sa muntakimin da ya koya fi dai da cikin nadin nan na manufata na'am ya rashi kalkal ya mai madaidaicin tsayuwa karka wasa da shi hakika ka kusa da tsayuwa ta to ka dai-dai ta tsayuwa ta na'am wa furikil hawa ka kwarara ko ka samu faraga na soyayya na'am fa kalbi shagulu shiga ga zuciya na mai yawan shagulgula gali wato ya halaka gali yayi

walaikun salam eh saboda ta ɗaukanta, hamala ya milu ya ɗauka ya ciciba limlali ha kubu aljarari Allah da su irin wayannan karatu wato galiban ana karanta su ne don sanin kalmomin larabci amma wasu na karanta su ne a matsayin ibada su ahli suna karanta wannan don su san kalmomin larabci akwai kuma abin da za ka fa'idanci da shi shi ma wanda yake mai kyau sosai wanda za ka ma iya yin wa'azi da shi ko amma babban burin aka zai zire littafan luga ana karanta bada ana karanta ishiriniya wa'annan su sun da shawar ne abin waka su kuma suna karuwa da shi wannan duka abubuwa ne dan mutum ya iya shi da kyau ya haddace shi da kyau zai zama da kaɗan ne zai nemi dictionary a wajen karatun addini wajen karatun addini zai taimaka ma wajen duk abubuwa na kansa sai dai abubuwan da ba a rasawa na zamani zamani akwai kalmomin zamani wanda dole sai ka duba kamus kalmomi wanda ka goge a irin wayannan ka karanta sa zuwa shu'ara da mu muqama mu iya san su to kawai kamar yana da library ne a kokolwan shi shine amfanin kada ɗalibi ya guje su kuma yanzu ne lokacin da ya kamata ɗalibi ya karanta tun yana da sauran kuruciya nan gaba sai dai ka ji ana falfalsar za ka ga bala'i ne kawai ta shan ba zai karatu ba shi ne kada kanka za ka ce kawai ka haƙura kawai sallama in dai har ana iya wannan aljanna zaka iya aljanna amma gaskiya ba zaka iya ka abuwa duka bincika abin da yake faru da ayat da ka iya ko shi kenan بارك الله وبحمده na ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك